alhamdulillah da farko muna godiya ga Allah da ya samu kai wannan ibada ta azumi lafiya aka gama lafiya kuma ya kawo mu wannan lokaci na bikin sallah muna godiya da Allah da ya sa aka yi hauyi da lafiya aka sauko lafiya kuma godiya ta musamman ga shi mai girma gwamnan jihar Kano eh, da akwai yusuf da yan tawagarsa da kuma mai girma sifika da ya turo ya kirce shi a wannan hawa da a garin bauchi yi musu fatan an yi sallah lafiya kuma muna wa dukkan musulmi na duniya eh, barka da sallah musamman shi eh, honorable memba na garin bauchi injiniya abubakar kabir abubakar da dukkan manyan wannan gari da shi mai martaba sarkin buci eh, dr nasir ado bayero da ya fito da wuri haka kai sallah ya ci gaisuwar jama'a kuma aka karkashe kuma koma gida lafiya muna fata kuma a yi hawan sallah da shagulgulan sallah lafiya a gama lafiya briefly in English, what is your message? Today is Salah celebration all over the world. Viewers, listeners, to love to hear. What is your message at this occasion? Uh, just we thank God for His mercy, for giving us life, witness Ramadan fasting, and for giving us life also to witness Salah. Uh, we thank Him most sincerely for securing us, and we pray to Him to continue to, uplift, to come to the government of Kano State, the Emirate, and all the Muslims involved. And our sincere appreciation to the Executive Governor of Kano State, uh, who sent a powerful delegation headed by the Honorable, Right Honorable Speaker of the Kano State House of Assembly to come and represent him in the and uh, we thank the Emir of Vichy Eh, Dr. Nasir Abdul Bayero for always being with his people. And we thank everybody that came to Bichi to witness this Salah. And we pray to God Almighty Allah to continue to help us. Do you have a